Assalamu alaikum shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya har A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari auna. duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu, nishadi, girke-girke, kasuwanci, abubuwan yayi da dai sauransu. A yau 20 ga watan Satumba za mu tattauna ne akan karin magana a Hausa. Shin ko me ake nufi da karin magana? Shi karin magana falsafa ce ta malam bahaushe a cikin yare ko kuma in ce a cikin Hausa. Sannan ana bayyana karin magana wato a matsayin ta yiwu mutane da yawa suna jin wasu karin magana ko ma suna amfani da su amma ba su san ma'anar su ba ko yadda suka samu asali zauren muhawarar mu yau zai tattauna akan kaɗan daga cikin waɗannan to kamar yanzu ka ɗauki albasa ba ta yi halin ruwa ba da ɗan uwana ya faɗa Eh, a kasari bahaushe yana amfani da wannan karin magana ne a lokacin da ake sa a kwatanta ɗa bai fito mahaifin shi ba bai gaji bai halin mahaifin shi ba To muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na Facebook. Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu don jin duk waɗannan bayanan a cikin shirin yau da gobe. da farko dai masu saurare bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafin na abota wato Facebook. Inda muka ce menene ma'anar karin magana ga kuma yadda kuka amsa mana. To jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Maryam Garba inda ta ce Karin magana magana ce ko zance da Hausawa kan yi wanda ke dunkule da hikima da basira a ciki domin yin hannunka mai sanda. Shi kuma Isa mai gari gogine Nijar ya ce ikon Allah, hakika karin magana wasu kalmomi ne boyayyu To sai kuma amsar LB mai nama ya da gungume da Umar Abdullahi Gambaki tare da Abubakar Salisu Gozaki inda suka ce Salam VOA Hausa hakika karin magana kamar a ce ma ganin kitse kake yi wa rogo shine karin magana. Shi kuma Abdulwahab Haladu Zarmahina ya ce ma'ana karin magana ita ce habaici. To sai kuma amsar Mustapha Salisu Gusau inda ya ce Yau da gobe zan kasance da ku don jin amsar ma'anar karin magana. Shi ma Inuwa Hassan Bala ya yi bayani kamar Maryam Garba ya ce magana ce ko zance da Hausawa kan yi wanda ke ɗauke da hikima da basira a ciki domin yin hannunka mai sanda da huce takaici a kan wani abin da aka yi maka. Sai kuma amsar Hudu mai dawa inda ya ce misali kamar ka ce kainuwa da shan Allah. kaga a cikin ruwa take yaɗo babu wanda ya isa ya yi shuka a kan ruwa ba shuka shi aka yi ba don haka idan Allah ya nufe ka da samun wani abu a rayuwa ba wanda ya isa ya hana. Daga nan sai Abbas Baffa Chaledi ya ce ana nawa fahimtar karin magana ita ce wasu kalmomi waɗanda Hausawa suke faɗa wajen juya magana da fatan masana za su yi mana fashin baki a wannan lamari na karin magana. Na yi zuru na baje na zomona domin jin bayani gamsashe. To Maryam sai kuma al'awwal Chaledi shi ma ya ce dunkulalliyar magana ce wanda ake yin ta ba kai tsaye ba domin isar da wani sako ga wanda ake yi da shi. Akwai wasu maganganu mabambanta da karin magana kamar habaici, ba'a, hannunka mai sanda, gugar zana, kukan kurciya, shagube ko hausa cikin hausa. Mhm, lallai kam. Shi kuma Lucas Hiraki ya ce magana ce da ake yi ta wata hanya domin bayyana gaskiya ƙarara. To, Imam Yahya soja wuɓa Adamawa shi kuma ya ce, Salam filin yau da gobe, faɗan da ba naka ba daɗin kallo, ni dai ba haushe ba ne Hausawa gare ku. Shi kuma Mustapha mai ɗan kes ya ce ɓoyayyar kalma ce ku tashi lafiya. sai kuma shehu adamu rijau inda ya ce karin magana wata irin dunkulalliyar magana ce mai faɗi da ake faɗinta a cikin takaitattun kalmomi kuma a cikin hikima daga nan sai sani gulla Kampala ya ce salam yau da gobe alhaƙiƙanin gaskiya ni dai ban da amsar wannan tambayar taku a bakina saboda haka zan kasa na zomo sannan kuma na zuba na mujiya domin jan amsar wannan maudu'in a bakin masana sai kuma amsar tukur yusuf tireta inda ya ce yin magana cikin hikima da azanci da dabara. Daga nan sai Nazifi Nura ya ce karin magana wani salon zance ne wanda Hausawa suke amfani da shi domin isar da saƙo ta hikima. To Maryam ko za ki karanto mana amsar mu ta ƙarshe a yau. Hmm. Alhaji Kabiru Highlanders ya ce yau da gobe karin magana ai Hausawa ne suka sani ni dan Fulani ne ina ma da Fulatanci kuka yi tambayar da na ba ku amsa ku tashi lafiya. Ikon Allah to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To masu sauraro karin magana dai wani salon magana ne da yawancin kabilun duniya ke amfani da shi. Zauren tattaunawarmu ya gayyato masana da matasa daga jamhuriyar Nijar don su tattauna akan wannan batu. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi ne jagoranci tattaunawar. To malaman da ke cikin wannan zauren domin tattaunawa kan ma'anar karin magana akwai Sule Maje wanda aka fi sani da suna Rejoto marubucin littattafan Hausa kana ɗan jarida. Akwai kuma Nuhu ɗan maraɗi shugaban ƙungiyar masu shirya fina-finai a jamhuriyar Nijar. Mun gayyaci kuma ɗaya daga cikin matasan birnin Yamai eh, mai suna Muhammad Mustapha domin jin yadda matasa ke kallon karin magana ah, rejoto ina gani da kai zan farawa a ah, matsayinka na marubucin littattafan hausa wani irin matsayi ne za ka baiwa karin magana a mu'amalar ta yau da kullum shi karin magana falsafa ce ta malam bahaushe a cikin yare ko kuma in ce a cikin hausa sannan ana bayyana karin magana wato a matsayin wato ado na harshe ko kuma ana bayyana shi kamar kambama wani abu a cikin magana sannan shi kuma habaici ana fasara shi ne kamar yi ma mutum hannunka mai sanda. Wato akwai bambanci akwai bambanci akwai bambanci eh, saboda shi wancan ado ne duk wanda ya iya karin magana ya iya hausa ake cewa. Mm. Amma habaici shi kamar abu ne wanda kake iya ka ɗauka ko baka san ma'anar shi ba kana iya ka faɗa kasari wani lokaci kake iske mutane suna amfani da habaici ba cikin yanayin da ya dace ba sai ka iske habaicin bai hau ba amma shi karin magana duk lokacin da mutum ya yi amfani da shi to ka tabbata ƙwararren harshen ne yake amfani da wannan da haka zai tafiya yadda ake bukata saɓanin habaici da yake tafiya da yanayi mm. dan akwai habaici habaici ne amma idan ka faɗe shi a lokacin da ba wannan ba ko bisa kan abin da ba shi ba sai bahaushe ya ji abin bai dace ba saboda bai da nasaba yawa bai da nasaba mm. da abin da hake so ka ja hankalin mutum mm. a kansa mm. to ka ji takamaimai abin da zan iya dan fasara maka eh, idan na fahimce ka kamar akwai waɗanda ke kasa bambance habaici da karin magana. eh hakikanin gaskiya muna da yawa hausa waɗanda ba su bambance karin magana da habaici ko kuma karin magana da shagube mm-hmm. duka abubuwa ne waɗanda a cikin tafiya ta balaga ta girma harshen hausa mm. aka same su a bakin bahaushe waɗanda kuma yake amfani da su a cikin zancen shi na yau da kullum. Mm, Wato ina mahimmancin su. Mahimmancin su mahimmancin shi na farko dai bunƙasa harshe ne mm. sannan kuma ilmantarwa ne tunda duk abin da aka ce maka a ja hankalinka ko a yi maka hannunka mai sanda a kan abu ko a tunatar da kai a kan abu to hakikanin gaskiya yana da mahimmanci gare ka kuma ilimi ne saboda na gaya maka tun mara shigo wannan shirin na ce maka mm-hmm. kamar a ah, falsafa ce ta malam bahaushe abinda tura ke ce ma filosofi hmm. shi kuma da inda aka ce falsafa to ana batun kamar zurfafa uh, hmm. ilimi a hmm. takaice amma in ka ɗauki kamar karin magana ɗaya to za ka ganin shi guntuwar magana ce amma in ma'ilmata suka shiga ciki suka fara yi maka filla filla sai a gani zai maka littafi daya don hakan ga ya zama falsafa akan eh, kuma fanni na ilimi na harshen hausa to ta wuce hanya ce shi malam bahaushe yake gina karin magana to kamar yadda na gaya maka ana yin karin magana don a yi adon don a yi ma abu mm. kamar yanzu cikin wannan abubuwan da muke magana a kai zan iya kamar dan in ma voa mm. sai in yi karin magana mm. bisa kan taskar voa misali ko da sauraron su zan kuma in yi habaici dan in ja hankalin ku bisa kan wani abu ko in muku hannun ku mai sanda bisa kan wani abu don ka kaji maimai a lokacin da bahaushe yake amfani da waɗannan abubuwa Nuna Eh, kana cikin wannan zauren ne inda kake wakiltar kungiyar masu shirya fina-finan hausa a jamhuriyar nijar shin a bangaren kunna masu shirya fina-finan hausa wani matsayi kuka baiwa shi karin magana ah, karin magana wato shi malam bahaushe ta yake da al'ada shi sannan kuma tare da sirri karin magana wani lokaci tana zama sirri mm-hmm. na ana tare da mutumin da shi ba bahaushe ba ne ko kuma jin wannan magana don a tsakaninku za ka iya yin karin magana kuma saƙo ne magana ce wadda ka yi sai da wanda kake da shi shi ne zai iya gane me kake nihi wato a dunkule ne a dunkule ne mm. sannan kuma karin magana eh, tana iya eh, zama eh, kamar abin da za ka yi magana da shi akan wani wanda ah, bai gane abin da kake nihi ba ko kuma ana wata magana za ka ya kawo maka rudani a cikin magana hmm. to za ka iya mishi wata karin magana wanda zai sa ya shiga hayyacin shi hmm. ya san da cewa kai ba sa'an shi ba ne ko kuma bai san inda ma aka dusa ba ko kun dai ji akwai bambanci tsakanin karin magana da bakar magana. Kin ku ga wasu mutane amina da yawa sai ki ji suna caɓa bakar magana wai a matsayin karin magana suke yi. Sosai. <laughs> ko da yake na ji ai har ma da matashi a zauren tattaunawar na yau. Bari mu ji abin da zai ce kan batun karin magana. da yake tun farko na faɗa cikin wannan zauren cewa mun gayyaci ɗaya daga cikin matasa a birnin yamai eh, domin jin yadda su suke kallon shi karin magana Ah, Muhammad Mustapha ya kake kallon karin magana da kake jin ana amfani da shi musamman ma a cikin kafofin watsa labarai. Da tafanin matasa, <laughs> matasa manyan gobe, an bar su a karin magana. Sabida me yasa eh, matashi bai iya fahimtar karin magana me ake nihi da karin magana ko da kayi bai iya amfana mashi komi mm. shi abin da yake so gane kawai a cikin hira abin da zaka mashi hirar da ta wani lokaci ko kuma ta zamani mhm. su suka he ganiya da shi mhm. da su karin magana mm. eh, inda ni na gani kamar sama ra'ayi na karin magana idan da kamar a nan makwabciyarmu nigeria mhm. kuna ganin karin maganganu ne ana sa su cikin lakwal ana amfani da su Mimunan mm. nijar ba a yi ginin matasan mu kullum an sun taso ba su da ƙarfin yin karin magana mm. a nan wajen an bar mu amma inda ana sa shi a cikin makaranta ana yin shi fanni-fanni inda wannan hausa ce inda wannan zabarmanci ne inda buzanci ne duka ana sawa muna gane ma juna mm-hmm. karin magana bai ba mu wahala misali akwai wani karin magana da kake ji ana yawan amfani da shi da baka san ma'anarsa ba eh akwai da yawa misali misali ina ji kaman haka ji an ce albasa ba ta yi halin ruwa ba mm. kenan in ka bincike albasa ba ta yi halin ruwa ba yanzu wannan an ba wanda ya sani bane ni yanzu ko da zan ba da ra'ayi na saman kanshi ba haka nan bane kuma za ka ji an ce akwai wanda na sani da yawa kamar wanda za a ce angulu angulu tana cewa zabuwa kanta da kora ita kuma angulu ta ce zabuwa ki duba kanki tukwana kakin ki ce ni ina da kora kuma bayan wannan sai ka ji an ce eh, barewa Eh, dan barewa bai biyo eh, barewa ta yi gudu barewa ba za ta yi gudu wa ta yare da ke kaga shi ma wannan magana ce hmm. magana ce kar magana ne mai kyau hmm. wanda ake amfani da shi to shi ma wannan na san abin da ake nihi amma kuma ba zai ba a ce kowanne na sani kuma ba zan iya cewa ba kuma akwai kuma wanda watakila kai ka rike kan nemi sanin kaji wani karin magana da ake amfani da shi kan nemi masana ko wani masani ya fasara ma shi watakila. Eh akwai wani karin magana da naji an ce Eh, Allah mun gyaɗa dogo kuwa. Mm. To wannan gaskiya a muryar Amurka na taɓa jin tarihin Allah mun gyaɗan dogo. Ni mm, ka ji fasara da aka yi. Fasara da aka yi mm. eh, an ce akwai wani wani ƙauye wata wani gari kuwa. Mm-hmm. Da cikin garin cikin dajin akwai wata gona da duwan da ya noma ta mutuwa yake. To shi kuma wannan bakon da ya zo dogon mutum ne. Mm. ya zo zai tambaye mai gari yana son izini a bashi wannan mai gari ya tattaro duka jama'a aka shaida aka bashi guri yanzu mutumin nan da ya zo da sassahe karyayi wajen shidda ya zo ya zamna lokacin da rana take hutawa akwai wata kato tsamiya a cikin dajin cikin gonar da aka bashi mm. sai inda inuwa take fara daga tun da rana ta huto daga gabas inuwa ita yamma take bada mm-hmm, mm-hmm. daidai bakin inuwa ya je taki goma ya je aje dutse da marice rana da za ta fada kuma ya komo ya zo daidai inda ah, daidai rana za ta fada nan ya taki goma gaba kuma ya ajiye dutse kewaye gindin wannan iccen na tsamiya kenan kamar akwai iskoki a gurin ana zuwa ana damar diyansu ana zuwa ana musu abubuwan da ba a sani ba kai kana ga inuwa ce ta malam bahaushe kawai ka shigo inuwa ba bismillah ba karatu kawai ka shiga ka meke ka huta ko ka yi wani tsarin ka mm. duka suka gani kaman ana basarta su kwa mm-hmm. to duka ya kewaye wannan gurin to a wannan shekarar ne ya sa gujiya a cikin wannan gonar wato da wani kalkashin mm. iti mm. bai amfani da shi bai shiga inuwa a ranar da yake aikin shi a lokacin nan Allah ya bashi sa'a ta saman kan wannan gonar ya samu amfani a irin karkar karkarar ma ba a sami irin wannan ba mm. to daga wannan ne mai gari shekarar da ta zo ta wannan dogon mutumin nan a wannan gona barin ta zai tunda shi yanzu ya sa'a ya yi bincike ya gani abin da yake kashe mutane shi ya kare wannan gurin ya rayu ya samu dukiya mai gari ya ce a ah, shi wannan guri na shi sai da aka je ga hukuma hukuma suka ba wancan malamin gaskiya a dogon nan kuma a fare daga shi aka ce mai gari idan za ka sake taɓa wannan mutumin ko ka ce kana son wannan gurin nan kai wannan mutumin nan za a mishi ka zai zama mai garin gari kai kuma ka zama talaka mm. to daga wannan lokacin ne mutane suke cewa Allah ka mun ke dan dogo mm. To madalla masu sauraro kafin ku ji karashin wannan tattaunawar kudin shakata da wannan wakar. duniya masu sauraro yanzu kuma za mu ji ci gaban tattaunawar zauren inda suka ci gaba da kawo misalan karin magana na Hausa. Ga Yusuf Abdullahi. Um, Rejeto, ka irin misalan da shi Muhammad Mustapha ya bayar kan karin magana inda ya ba da misalin kamar a ce albasa ba ta yi halin ruwa ba da dai sauransu sannan kuma. akwai wani karin magana kamar a ce wane da wane ba sa ga maciji ko kuma ana zaman doya da manja tsakanin wane da wane mm. wace irin fasara za ka yi ma to kamar yanzu yan ka dauki albasa ba ta yi halin ruwa ba da ɗan uwana ya faɗa eh, a kasari bahaushe yana amfani da wannan karin magana ne a lokacin da ake sa a kwatanta ɗa bai fito mahaifin shi ba eh, bai gaji bai mm. halin mahaifin shi ba mm-hmm. ka fahimta takan wa baban shi jarumi ne sai a gane shi shi an same shi kasashe rago mm. ko kuma malami ne mm-hmm. sai a gane shi cikin shashanci wanda bai dace da dan malam ba mm. ko kuma eh, mahaifin shi mai tausayawa na shi kuma ya kasance bai da tausayi yana da kyakkyawan hali shi mm-hmm. kuma ya kasance bai da kyakkyawan hali mm. to shine sai bahaushe ya ce kai ar albasa ba ta yi halin ruwa eh, ba eh, saboda jama'a hankali ake a kwatanta mishi hakikanin gaskiya kai ga yadda mahaifanka ko magabatanka suke mm. amma kai kuma ka saki wannan hanya to a mm. kasari lokacin da ba malam bahaushe yake amfani da irin waɗannan eh, kalamai kenan mm. ai kamar yanzu idan baka yarda bane cikin sha'anin aure mm-hmm. lokacin da wani da ka ɗauka wani shashasha wani cikakken rago kasun gurmin wanda bai kulawa da iyali ya fito son iya sai ka zo ka ce kar a bashi shikenan amma sai an ka yi naci an ka ce a bashi shikenan sai ka ji malam bahaushe ya ce to ba aihuwa ba ragon suna ma'ana ba aure ba cisuwa saboda yana ganin zai kasa wajen ciyar da wannan diyar haka to shine sai ka yi mutane suna amfani da irin wannan ba aihuwa ba ragon suna ka gani akwai su da dama kamar yanzu ka yi bayani bisa kan cewa ba ni abin nan kamar a ce ana zaman doya da manja zaman doya da manja wane da wane ba sa ga yawa to kamar zaman doya da manja da kuma wane da wane ba su ga maciji tafiyar su daya duka ma'ana ɗaya suke badawa mm-hmm. eh, kamar mutane biyu ne waɗanda kowa bai sanya ga wani mm-hmm. ka gane ko kowa yana da wani a zuciyar shi sai ka ji an ce ai da wani da wani zaman doya da manja suke kuma ana suna cikakkiyar adawa tsakankanin su abun ya fi karfin hamayya in ka ji malam bahaushe ya yi amfani da kalmar zaman doya da manja ko ka ji ya yi amfani da wani ga maciji ma'ana yanzu misali idan muna zamna da ni da kai lalle ina babbar kiyayya tsakanina da kai zan iya ganin bakin maciji ta gare ka iso zai saran ka amma ba zan iya ce maka iso kauce saboda ni farin ciki na shine in ga ya sare kan ma ka faɗi ka mutu to shine ake cewa wani ba su ga maciji ma'ana ko da na ga wani bala'i zai samu warka zan bursu da idanu in bar kallon ka in kwatanta kawai bai dame ni ba mm. ka gane duk wanda iftila'i ko wata bala'in da zai samun ka kawai ni son nika ya same ka don haka sai in yi shi na sai ka ji an ce akwai eh, zaman doya da manja tsakanin silai da yusuf ko kuma akwai ba ga maciji tsakanin silai da yusuf mm. to shi dan eh, zaman doya da manja mm. ta wuce hanya ne shi malam bahaushe ya gano wannan zaman har ya ɗauke shi yasa cikin karin magana. To ai ka san bahaushe mai sarrafa abubuwa ne mm. kuma ka gani yadda aka yi ma doya kuma kaga yadda ake ɗauko ta da manja ɗin a haɗa kaga ai an ka haɗa su ka gane ko to shine ake kwatanta da wannan abubuwa kamar lokacin da duk an ka sama ah, me ake ce mata doya din mm. manja ai kasa inda zata cinta akai mm-hmm. ka fahimta to hakan gana duka a tunani na nake ganin dalilan da malam bahaushe yake amfani da wannan abubuwan na zaman doya da manja kamar ba a san su ba su su haɗu ba su su haɗu mm. saboda da sun haɗu za su zama abinci mm. Nuhu dan maradi. Ah, zan ba da wasu misalai kuma kan karin magana kamar ko kuma ah, ana maganar angulu da kan zabo ko a ce watakila ah, kana shiga sharo ba shanu ko katsalanda. Hmm. Ban san wace fassara shi kuma za a yi waɗannan kalmomi ba. To, shiga sharu ba shanu. Hmm. Ma'ana kamar mutum ne za ka zo ka ga mutum biyu suna rigima ko kuma suna shawara ko dai suna tattauna wani abu na tsakaninsu ko kuma ma wasu mutane kai katsam mutumin da baka san hawa ba baka san sauka baka san menene ke faruwa a cikin wannan magana ba sai ka zo ka tsoma bakinka a ciki har ya kai kana ba da shaida daga cikin ko kuma kana toho kana faɗin albarkacin bakinka dangane da abin da ya faru mm. kai kuma wannan abin baka da masaniya akan wannan mm. ba ka da masaniya ko kaɗan daga cikin wannan abu mm. ah, sannan wanne ne na faru wanda misali a ce wani yana min katsa london cikin harkoki na wani na min katsa eh, akwai wani bambanci tsakanin shi da shiga shanu to shiga shanu da katsa london duka ɗaya ne kamar sai dai ah, kamar akwai inda suke dan bambanta kaɗan mm. inda suke dan bambanta kaɗan katsalandan tsakaninka ne daga kai sai shi wanda kake wa wannan abu mm. shi kuma shiga sharabar shanu abu ne wanda ya shahi wasu mm-hmm. ya shahi wasu katsalandan ah, alal misali an cuce ni ina kokarin ɗauki mataki mhm. akan abin da kwato eh, maka na haƙi mm. sai ka zo ka yi ta muni eh, karatun banza eh mm. shishigi mm. kada min karatun banza bisa kan wannan magana ko kuma kana kokarin ka nuna muni ai in ma ni shiga wannan shari'a ba zan yi nasara ba ko kuma kada ne za a yi ko kuma karshen ta daure ne za a yi kaga kana min katsalandan ne bisa kan eh, yanci na wanda ina ganin in na tsaya ni neme shi zan same shi kaga kamun katsalandan bisa kan wannan to ina waɗannan kalmomin suka samu asali misali me yasa shi malam bahaushe yake cewa shiga sharo ba shanu shi shiga sharo ba shanu menene malam bahaushe ya gano wanda kan eh, to kai zaka bar eh, misali to kamar ka eh, san sharo dai kowa ya sa a al'ada kuma a asali fulani suke yin su mm-hmm, mm-hmm. kuma idan an ka ce wani ba fulatani ne to yana da shanu to shine ake malam bahaushe yake ganin ba zai yiwuwa a ce maka wanda ba ba fulace ba a ce ya yi aikin sharo kuma baka mm. taba ganin inda dan bahaushe ya shiga sharo ba mm-hmm. ka gane ko mm-hmm. to shine sai malam bahaushe yake ganin kamar lokacin da abun bai dame ka ba mm-hmm. bai dubin ka maganar bata shafe ka ba matsalar bata shahe ka ba amma kake son ka shiga ciki sai a ce kana shiga sharo ba shanu ne ma'ana ka dauki sanda ka buga kuma kai ba bafin latani ba ne ma'ana wannan abun da ake yi bai dame ka ba ta ko ina amma kake son da arhan hali sai ka shiga ciki shi sai ka ji da Allah ka bar min shiga sharo ba shanu abun nan dai bai dame ka bai dubin ka to menene na ka shiga ciki to shi katsalandar ina samu katsalandar kamar kai kutse cikin abin da ba naka ba mm. ka fahimta mm-hmm. duk inda ka ji an ce kai katsalandan to kai kutse ne bisa kan abin da bai dame ka ba ina samu asali kalmomi ka sarka raiba da ka ji tun farko na yi maka bayani mm. kamar hausa harshe ne mai eh, wadatattun kalmomi kuma bahaushe yakan sarrafa kalma don ta ba da ma'ana da dama mm. katsalandan ka kutsa sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙoci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shaidan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan nishi na Allah ne komai kake so yi hakuri zai zo lokaci ne akwan a tashi wata ban ba kware sarki ne wage ya ce duk sawawa dagaciyawa ne maza lura da ko shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin Maryam ni tambaya nake so ne miki kina ganin karin magana baiwa ne koko. Hikima ce. <laughs> To wane ne ke yafi baki mamaki? Mamaki kuma? Koko ki ce dai wanda yau na ƙara da sanin shi. Eh to wane ne kika ƙara da sanin shi? Shiga shara ba shanu. <laughs> To Masu sauraro komai da lokaci munan lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya nan. A gaida Yusuf Abdullahi da tawagarsa da suka tattauna a wannan zauren. Idan Allah ya kai mu juma'a mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawar. A madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Nadia Taha da injiniyan mu na yau Mr. Chang tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Maryam Dauda ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta huta lafiya. Yan wasan kwallo